Harin ya fara aukuwa ne tun a daren Harin ya fara aukuwa ne tun a daren ranar Lahadi a kurkukun da ke gabashin garin Jalalabad, inda akalla rayukan mutum 29 sun salwanta yayin da kuma fiye da mutum hamsin suka jikkata. Mai magana da yawun gwamnan lardin Nangarhar, Attaullah Kugiyani, shi ne ya sanar da hakan kamar yadda jaridar Premium ta ruwaito. Daga cikin fursunoni 1793